يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد yan wada labai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna mana wannan juma'a wannan yammaci na juma'a 16 ga watan Rabi'ul akhir hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 11 ga watan nuwamba miladiya 2022 muna cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihin bukhari imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun mana cikin kitab fada'ilus sahaba littafi ne da ke magana akan darajoji da falaloli na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa za mu tashi babi na goma sha shida babu zikir asharin nabi sallallahu alaihi wa sallam babin da ke magana akan sarakunnai an sarakunnai annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma darasi na ɗari biyar da saba'in kenan za mu gabatar cikin wannan yammaci da iko Allah bismillah al-rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله بعض ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن ربيع قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا سعيد عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن محرم قال إن علي خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكه بنت أبي جهل فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد الكفت فحدثني وسرقني وإن فاطمة بدأت مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله إلا رجلا واحد فترك علي الخطبة وقال محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سهلا له من بني عبد شمس فأثنى عليه بمساهرته إياه فأحسن قال حدثني فسرقني ووعدني فوفى لي babu zikirin النبي nabi الله alaihi وسلم wannan babu kamar yadda muka gabatar yana magana ne akan sarakunan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wato waɗanda suka auri ɗiyansa ba waɗanda ya auri ɗiyansu ba minhum daga cikinsu akwai abul as ibn rabi' abul as ibn rabi' shi ne a wuri babbar ɗiyar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam zainab tun a jahiliya kenan ya aure ta imamu bukhari rahimahullah ya ce haddasa abul yaman shi ne alhakam ibn nafi shu'aib أخبرنا شعيب شين ابن أبي حمزة عن الزهري لا يحتاج إلى التعريف قوة bai bukata qala imam az-zuhri yace haddathani ali ibn husayn shine zain al-abidin anna al-miswar ibn makhrama radiyallahu anhu qala إن عليا خطب بنت أبي جهل علي بن أبي طالب ya nemi diyar abu jihalin da aure fasami'at bi zalika fatimatu sai na na fatima ta ji labari lokacin ita kuma matar ali bin abi talib take fatat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ta garzaya wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta ji ana ta gunaguni a cikin gari dangane da wannan bidar da Ali ibn Abi Talib yayi faqalat sai faɗi ta ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam yaz'umu qaumuka mutanen ka Qurayshawa suna ambatawa adaka la taghdab li banatik cewa kai baka hushi don an musguna madiyanka babu ruwanka kyalewa ɗaya kake yi da abinda za a yi musu ba, a yi musu Abinda ƙwarishawa ke cewa kenan wa Aliyu aliyun nakihun binta abi jihar? don baka da labari ga labarin da ne zo maka da shi miji na aliyu gashi can ya biɗi biyar abi jihar. ita ce zai aura to da ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji haka fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tashi fa sami'tuhu fatima tace naji shi ko miswar ibn makhrama yace naji shi hina tashahhad a lokacin da yayi tahiyya yayi shahada yayi muqaddima yaqulu yana cewa amma ba'du bayan wannan tashakud da nayi an kato abal as na aurar da abal as ga diyata zainab ibn rabi' fa haddathani kuma da kansa ya bani labari wa ne kuma ya mini gaskiya wani labari ne ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam bai hudi ba to malamai masu bincike da tsokaci a kan hadisai suka ce yana yiwuwa ya ba shi labari ne cewa ba zai wa ɗiyarsa kishiya ba kuma wannan labarin da ya ba shi sai mai gaskiya bai mata kishiya ba kuwa to wa faɗi mata bab'atun minni yadda zainabu take tsoka daga gare ni wanda ya aure ya aure ta bai mata kishiya ba to fatima ma ita ma tsoka ce fa minni daga gare ni saboda haka kenan ita ma bai kamata a ce a mata kishiya ba amma kuma ba hana waye ba tau wa inni akrahu wa inni akrahu an yasu eh, wa inni akrahu ni ina kyaman duk abin da zai bata mata rai duk abin da ya bata mafaɗi rai ya bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba hana awa ta kishiya ba amma la tajtami'u bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi inda rajulin wahid diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da diyan makiyan Allah to ba su haduwa gida guda namiji guda ya aure su a ana annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bai hana aliyu yayi mata kishiya ba ko amma dai ya dauko diyar makiyan Allah ya haɗa ta da ɗiya mafi soyuwa ga Allah haf bai dace kawai an gama kudu ba cikin minti nawa <laughs> eh <laughs> minti biyar ko minti biyu tawo haka ake so kudu ba shi a nufi sallallahu alaihi wasallam ce inna tula salatin rajul wa qisar khutbatihi ma'innatun min fiqhihi a isko liman na tsawaita sallah yana gajarta hudu ba alama ce ta cewa lallewa ne ya fahimci addini hmm. amma yanzu ya ya sallar mutaki ya hudu ban mutaki aka fi ko ta gabakin kunijiya jiya da <laughs> saboda ka a gyara to da ji haka ka aliyun alkhidbata sai aliyu ce to na tuba na yadda hannuna na bari shi kenan ko bai a lokacin da aka yi <coughs> yakin badar sai da aka kama shi mijin fadima abin afuwan mijin zainab abu al'as ibn rabi ita zainab ita ta fanshe shi aka ba shi ita fansa aka ba ta shi fansa to sa'an na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to ya aiko mai da ɗiyatis ya aika da ita madina an ka je yaƙi kuma an ka kamo shi kuma cikin kamammu kuma har yanzu dai zainab ta je ta yi kamun ƙafa to da aka fanshe shi da aka rabu da shi sai ya musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai da aure sai mai da mai da zainab bayan wata shida malamai suka ce ko haka wasu malamai suka ce bayan wata shida da ya ce aika mata shi ya aika mata ya aika mai ita da kuma mai da auren da aka yi ba tare da an jaddada auren ba ba tare da an jaddada wani wata bida da kuma wani aure na daban ba to zainab kenan surukin manzo sallallahu alaihi wasallam kenan abul as da kuma ali ibn abi talib zunnurai na nan ba ambace shi ba ko ba wajen ba san shi ba ne hmm. waza da muhammadu na amr ne halhala waza da ne ko? na muhammad ibn amr ibn halhala ya yi ƙari a cikin wannan hadisin da ya an so ga ibn shihab saboda ka yawa eh, wannan shu'aib kenan mutaba'a ko an ali ibn Hussein an miswar ibn makhrama sai ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa zakara lahu min bani abd shams yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam alhali ya ambaci wani surukinsa daga cikin kabilan bani abd shams shine wannan din abul ibn rabi' fa asna alaihi sai ya shi fi mutsaharati a cikin sarkutan da yayi fa ahsana kuma ya kyautata wannan yabon da yayi mai to haka ya kamata duk gidan da kai aure to ya kasance yabo ne zai biyo baya ba ala ba yadda suka girmama ka suka daraja ka suka baka aure to kai ma haka nan ya zan kana ganin girmansu kana daraja su ƙawala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haddasa ni ya bani labari da ƙani ya yi mini gaskiya ga labarin da ya bani wa wa'adani ya mini alkawari fawa fali kuma ya cika min wannan labarin da ya bashi alkawarin da ya mai kenan kamar yadda malamai suka ce ihtimal ne wa ba tabbas shi da annabi sallallahu alaihi wasallam da zai ba shi diya bai alƙawari da shi cewa kakkai mata kishiya ba to dalilin me malamai suka yi taho da wannan ihtimal din na ce mai yiwuwa ne don ga shi Ali ibn Abi Talib kishiya ta shi wa Fadima ko to amma kuma bai hana ai mata kishiyan ba sai dai wadda za a haɗa ta da ita din wurin kishin ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba don fadima inda abin bai bakanta mata rai ba ba ta zuwa ta kai ƙara. da kyalewa za ta duk da ta ji mutane na ta haɗe cikin gari shi yasa ta je ta kai ƙara don me don a ja mata haƙƙinta idan ya kasance abu ya ɓata ma ‘yan mai gida ne ‘yan uwar gida ce ko amarya kowa mata aure to ke dai ta kai ƙara inda za a an san mata haƙƙinta ba ta san miji hankali za ta yi ba wanga abin da ya shafi shi kishi na ko ta yi ta je ta kai ƙara kuma ƙarar ta kai ɗin ya yi amfani kuma an magance matsalin cikin ruwan sanyi da kai ne ya ce na tuba na bari amma watakila inda can tsakaninsu ne ita tana cikin hushi wace irin magana ce za ta tunkari mijinta da ita watakila wannan maganar za ta tunzura shi in ta tunzura shi ba san shi ku abin da zai mayar mata ba tun kishiya ba ta taho ba gida ya kama da wuta taudada in ta taho sai kaka kenan ko in kwana-kwana ba su ya kashe wannan mutum sannan kuma wata hanya idan ya kasance ita mata aure tana ganin mijinta na take-take kishiya zai mata to ba inda boka ya kamata ta kai mijinta ba kar ta kai mijinta inda boka ta sai da imaninta tashin farko sannan na biyu kuma za ta sa a sihirce mijin nan ya kasa yin adalci a cikin iyalin shi idan ya kasa yin adalci cikin iyalin shi lekin nan zai koma ga wane ne gare ita da sai wannan sanadi babban haɗarin da yawancin matan aure ke ciki kenan a ce amijin ba adali ba ne ba adali ba ne ba adali ba ne bai kaza bai kaza bai kaza to ba barka cikin hankalinka ba ya za ka yi kai adalci ne eh? ba barka da hankalinka ba ko da ganin kana kai kawo don ba cikin hankalinka na kake ba lokacin da za ka daɗaɗa mawagga ka muna na mawagga duk kai kana ganin kai daidai ne kuma haka na an musulunci haka na an alhali ba daidai na ba don baka cikin hankali ka ne sa ka gani haka ne shi ne sa to matan aure masu irin wannan kishin su yi hattara ba ce kada a yi kishin ba a yi kishin amma kishin da musulunci ya yadda an tauye miki haƙƙi kai ƙara inda za a amsa miki haƙƙi an amshi haƙƙin walillahi alhamdu an kuma haƙƙin bai amsu ba a nan duniya to ki haƙuri ki zauna gidan auren ki ranar lahira Allah zai amsa miki haƙƙin ki bismillah al-rahman babu manaqib zaid ibn haritha alaihi wa sallam الله عليه وسلم وقال البراء عن النبي alaihi wa sallam وسلم أنت أخونا ومولانا قال حدثنا خالد بن محرز قال حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليه أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعنوا في إمارته فأركنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعد الله أكبر باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم wannan babi na magana akan daraja da matsayin حارثة ibn harisa bawan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta ko kuma bawa da maimuna ta yanta ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala al-barra an annabi sallallahu alaihi wasallam barra ibn azib ya ruwaito amso ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma anta akhuna wa maulana zaid daga yau ba dana kake ba do Allah subhanahu wa ta'ala ce ud'uhum li aba'ihim saboda haka sanar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga yau zaidu ya zama ɗana ya kama hannu ne ya fito da shi waje a garin madina bayan sa sun zo sun nemi su tahi da shi annabi ya zaunar da shi ya je to zai gani ga 'yan uwanka ka zaɓe guda ko dai ka zauna tare da ni ko ka tare da su ya ce a na zaɓe zama da kai da nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannu ne fita da shi waje ya ce to ku sani daga yau da ya zama ɗana saboda haka da ibn muhammad ake ce mai sallallahu alaihi wasallam bayan zaid ya saki mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura zainab kenan ko binti jahash shi kenan sai aka ta tawa ai ya auri matar ɗanai ya auri matar ɗanai ta yanzu kuma daɗa tau Da ce kuma ya watsu cikin gari Allah subhanahu wata'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum annan muhammad sallallahu alaihi wasallam ba uba yake ga wani namiji daga cikin Eh, ɗaya daga cikin ‘ya'yanku maza ba ya haifi ‘ya'ya maza amma duk Allah an shi su ke rasulullah sai dai manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa biyu nabiyina kuma cika makon annabawa to daga wannan lokaci ta Allah wata wataala ce wa ud'uhum li abaihim shikenan ce to yanzu an anta akuna dan uwan mu kake a musulunci sannan wa maulana kuma kana daga cikin yaran gidanmu duk inda ka je ka jingina kanka ga gidanmu ka ce yaron gidan wani nake ko su wani imam bukhari ce haddathna khalid ibn makhlad haddathna sulaiman shine ibn bilal at-taymi قال حدثني abdullahi ibn Dinar al-makki ana abdullahi ibn الله بن عمر رضي الله بعث النبي Sallallahu alaihi عليه وسلم بعثا النبي صلى الله عليه وسلم يا أيك ما ياك وأمر عليهم أسامة sai shugabantar da Usama ibn Zaid akan su shine kwamandan wannan yakin za a kasar Sham eh, abin nan eh, balqa kenan fata'na ba'd an-nas fi imaratihi sai wasu kai suka don gane ga wannan shugabanci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi saboda mai annabi zai ba shugabanci alhaji su ga su su suka dace faƙan annabi sallallahu alaihi wa wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace in taq'unu fi imaratihi in kun yi suka ga eh, shugabancin usama ibn zayd faqad kuntum tad'ununa fi imarati abihi min qabl ba kai ne a faru ba don ko uba ne da na naɗa komanda sai da kuka yi suka shine zaid ibn harisa ko su uku ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada zaid sai abdullahi ibn ja'far abdullahi bin rawaha can ne wancan wurin kasan sham din annabi ya ce idan aka kashe zai abdullahi jafar ka ɗauki tuta ina kashe ka eh, jafar bin abdi bin abi jafar ka ɗauki tuta ina kashe jafar abdullahi da rawaha ka ɗauki tuta ina ka kashe ka allah shi zaɓen ma musulmi wanda ya dace kuma dukkan su sai da aka kashe su saboda haka yarima biyu kenan lokaci guda ko to saboda haka ya halatta in aka nada shugaba a yi yarima fiye da guda sai da ya kasance haka nan suka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma shirya kuma mayakan da za su koma wannan wurin wane ne kwamanda a wannan lokaci usama ibn zaid na dan shekara 18 annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi ya nada shi a kwamanda tau dada sai mutum na kyau kama gunaguni kuma ina annabi sallallahu alaihi wasallam ce oho ɗan guna gunaguni ga ɗan ko ga uban da nan naɗa sai da kuka yi gunaguni to a za a yi da ku abin da nake hange daban abin da kuke hange daban saboda ka wanda nan da yakin da ba ta yake nan ba Allah ya karɓi rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam ko bayan an rantsar da abubakar an yi jana'iza annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ce to maza mayakan nan da annabi ya shirya ku hito shirin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ban wargaje shi haka nan za a ce so kama hanya suka tahi kuma Allah ba su nasara suka dawo da nasara annabi ya ce waimullah da Allah nake rantsuwa in kana lalle ya kasance la khaliqan lil imar usama ya dace da shugabancin ko kuma zai tukunna uban kayan a kawo gadan a lokacin da nan ɗaci kuka yi gunagunin la khaliqan lil imara ya dace kuma ya cancanci shugabancin wa in kana kuma ya kasance lamin a habbin nasu ilayya yana daga cikin mutanen da suka fi soyuwa gare ni sannan wa inna haza wannan kuma ɗane da na naɗa a yanzu zan kwamanda shi ma lamin a habbin nasu ilayya ba da ku yana daga cikin mafi soyuwan mutane gare ni bayan ubanshi. saboda ku je duk kuna kunan da za ku yi kute ku duk abin da shugaba zai yi ya yi bisa ga kirdadan adalci da kuma bibin cancanta idan ya yi haka nan to duk cece kucin da za a ce ba duk cece kucin ne kamata ya saurara ya ɗauki mataki a kai in ya ji wanda ya san cewa bai san da haka nan ba ne shi ya sa yi kaza to tun da yanzu ta bayyana to ko bai dace ba in ya canza babu laifi amma kawai don suwa da sun ce kaza suwa da sun ce kaza ai suwa da sun ce kaza saboda cewar suwa ne ya ɗauki mataki a kai canza abin da ya yi to wanda zai kawai naɗa ma sai suwa da su kuma sun ce kaza in ya ije wannan kuma wanda zai kawo kuma sai su wada sun ce kaza saboda ka kome shugaba zai yi kirda don adalci sannan fa'iza azamta fatawakkal Allah ala rama mutahi قال حدثنا يحيى a قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي قائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة متجعان فقال إن هذه لا الأقدام بعضها من بعض قال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وعجبه فأخبر به عائشة حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد آه، عن الزهري محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي خائف ونمسني على مؤمن جكي يا شغورينا وسمع لما يسنشي قبل الحجاب وسكما تشي بعد الحجاب amma dai ita ɗin wara a hijab take wannan qa'if ana ce mai mujazziz wan nabi sallallahu alaihi wasallam shahid alhali lokacin da ya shigo annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan halarci wa usama ibn zaid wa zaid ibn harisa mubtaji'ani ko eh, uba da ɗa suna kwance faƙan sai shi qa'id ɗin gaice inna hadhihi al-aqdama ba'daha min ba'd waɗannan kafafun ga da na gani wasu cikin wasu suka hito guda uba ne guda kuma ɗa abin da gom kafafun da gani inda ya ga fiskar su ne da ganin fiska za ka san cewa a wane kamata ya zan uba wane kamata ya zan ɗa to bai ga fiskokin su ba kafafun su gani ya ce ɗayan su ɗa ne ɗayan kuma uba fala mai ba da labari ne urwa da na aisha ta ba shi labari ya ce fasurra bi na nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murna aka sa shi murna wa a'jabahu wannan ilimin sai ba shi sha'awa fa akhbara bihi aisha sai faɗa ma aisha ke ji abin da wani ya ce to saboda haka ta wannan hanyar ana bi don a gano wane dan wane ne idan ya kasance rikici ya shiga babu shaida za a riskar da wane ga wane saboda dalilin da wane ya bayar wanda an san shi da wannan ilimi yanzu duk abu ya rikice in ya zo ya ba da shaida akan cewa ai da gani an san wane dan wane ne kenan za a yadda kai tsaye don ya yi an gani kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan ilimin saboda haka hanyar a da da ake yi kenan don gano wane dan wane ne na riskar da abin nan eh, na riskar da da amma yanzu akwai wasu hanyoyi da ba hajji ne ana gwaji ko wurin eh, abin na riskar da da a gano wane dan wane ne to duk ilimin da Allah subhanahu wata'ala ya bayar wanda ma'abuta ilimin suka yi ittifaƙi a kai to za a karɓi wannan ilimi a aiki da shi ba a tunkuɗe shi don ma ya fi sahillahu linnasa min rahamatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di duk ilimin da Allah ya saukar ya buɗa ma 'yan adam suka gano shi to ba mu iya toshe musu wannan ilimin ilimin da bai buɗa ba kuma sai lokacin masu ilimin ya kai sannan sai Allah ya buɗa musu a ce wane ɗalibin wane ne amma ko malamin bai gano abu kaza ba sai ɗalibin to ba lokacin malamin aka buɗe wannan abin ba sai da ka lokacin ɗaliban na aka buɗe wannan abin to a ga su ganewa za su su ko wancan ba a buɗe musu balle su gane to haka nan ne idan ya kasance ana shakku a kan ilimi to nan ne ba za a aiki da wannan ilimin ba na ma'anar masu yi babu zikiri usama tamna zaidin قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا an عن an عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجتمع عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم babu zikir usama ibn zaid wannan babin kuma yana magana ne akan ambaton eh, mana darajojin usama ibn zaid radiyallahu anhu حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف قال حدثنا ليث yawanci ba cika rubuta lais da lamun guda ba lais ibn sa'ad yawanci da lamun akwai lai ibn abu sulaim shi dabaka ta uku yake daga cikin dabakan malaman bukhari mahallin da zuhuri yake yanzu nan zuhuri shi an malami na uku na bukhari ko to wancan lais ibn abi sulaim wannan matsayin yake na uku ne daga cikin malaman bukhari to amma shi lais ibn sa'ad na biyu ne ɗalibin ɗaliban sulais ne da malik da auza'i abdullahi ibn mubarak da makamantansu don saboda haka a kula lais yana ibn sa'ad al-fahmi al-masri an az an urwa an aisha radiyallahu anha anna a ahammahum sha'nul makhzumiyya wato ƙuraishawa lamarin Eh, wata da ake ce ma mafaɗima daga cikin ƙabilan bani makhzum lamarinta ya ɗauke musu hankali ya girgiza su don ‘yan babban gida ce to kuma aka kama ta da sata ashe kuwa babban magana ce tau suka ce man ya ji tari'u alaihi wane ne zai iya yi yaji ya tunkari mazu Allah sallallahu Alaihi wasallam illa wasu mutum zai in ha akwai to fa sai fa usama ibn zaid domin kuwa hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matoyin banzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne barista wa haka nan ne ko an kuna kes ku ake turowa ko da zama ta haka abokai waɗanda ke da abokai alƙalai abokai baristoci to ai hatara kada ya zanka ingiza abokinka alƙali ya je abin da ba daidai ba ko kuma ka ingiza abokinka barista ya ta yi abin da ba daidai ba duk gaba ɗaya a taru a ji tsoron Allah hmm. na hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalilin kawo wannan hadisin annan kenan wa haddathna ali وحدثنا علي قال حدثنا سفيان قال ذهبت اسال الزهري عن حديث المخزومية فصاح بي فقلت لسفيان فلم فلم تهتمله عن احد قال وجدته في كتاب كان كتبه ايوب بن موسى عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان امراه من بني مخزوم سرقت فقال من يكلم فيها من يكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطع أحد أن يكلم فكلمه أسامة بن زيد فقال إن بني إسرائيل كان إذا فرق فيهم الشريف تركوه وإذا فرق الضعيف قطعوه لو كانت فاطمة لقطعت يدها تو حدثنا علي شين ابن مديني قال حدثنا سفيان شين ابن عيينة الهلالي المكي قال ابن عيينة يتي ذهبت أسأل الزهري an hadisul makhzumiyya na je wurin malamina na az imai tambaya game da hadisin nan na Fadima al-makhzumiyya fasahabi sai daga mini murya qultu li sufyan inji shi dalibin sufyan ali ibn madini sai nace mai falam tahmilhu an ahad to baka samu hadisin kuma ga kowa ba قال يتي وجدته في كتاب كان كتبه ayyub ibn musa yace da na je ne tambayar zuhuri ya daga min murya tsawace ni sai na kauce na rabu da shi amma sai gashi na samu rubuce a cikin littafin ayyub ibn musa an zuhuri shi ko ya ruwaito ne gawa az-zuhuri nan Sufyan ibn Uyayya anan da wujada ke ne ya samu wannan hadisin ko yace wajadtuhu fi kitabi man Ayyub ibn Musa ashana aiki da wujada ko tayyib an az-Zuhri an Urwa an Aisha radiyallahu anha anna imratan min bani Makhzum sarqat wata mace cikin kabilar bani Makhzum sai sata faƙalo suka ce man mu fi hannabi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya je ya kamun kafa gane da wannan lamarin falam yashtari ahadun an yi yukallimahu babu wanda ya iya ya yaji ya tunkare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magana lamahu, usama ibn zaid sai usama ibn zaid ya je ya kamun kafa faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bani isra'il kana iza sarqa fihi musharif tarakuhu abin ya halaka banu isra'il sun kasance idan mai daraja yayi sata a cikin su ko yana babban laifi da ya kamata a mai haddi tarakuhu sai su rabu da shi a ce ai dan wane ne jikan wane ne saboda haka kes din sai je ga banza ko kuma me a aje kes ne a ta je ka dawo je ka dawo je ka dawo in an ga yana da girman da in an ce an kori kes din fitina za ta tashi yaya za a yi sai a rike kes din ita je ku dawo je ka dawo je ka dawo har duk ku gaji duk gaba ɗaya abin ya hita cikin eh, ku hita batun kes din ma ku je kai mu daidai a sallame mu ma dai ko dai saki ne ma za a yi dai amma sake shi ma dai mu hutan dai mun gaji to daga nan daɗa sai ba baristoci da lauyoyi da alƙalai su ce to abin da ya kabata a shiga can ba to amma wa'i za su raƙa fihi mabba'ifu amma in mai rauni ne ya yi sata wanda ba ɗan wani jikan wani ba gare su to ƙata'uhu nan da nan yana zama zakaran gwajin dahi Hmm? da shi za a fara ɗabbaka shari'a kawo a dace hannu dab to shi ke ce lalle ne an fara daga gaske aka yi bar ɗan wani babban gida shi a gari inda gaske ne nan sallallahu ya ce yace law kanat fatimatu inda ake ta yi sata ya ce mai binta rasulullah sallallahu sallam wasallam manzo Allah sallallahu sallam ya ce wallahi laka datu yadaha na da na dace hannunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan sai me wada wasa yake cewa a taunin tsakuwa eh eh aba a ya tsoro to haka ne na'am حدثنا الحسن قال حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا ابو عباس يحيى بن عباد قال حدثنا الماجشون قال اخبرنا عبد الله بن دينار قال نزل ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا ليس هذا عندي قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن هذا محمد بن أسامة قال فقال ابن عمر راسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الحسن ابن محمد قال حدثنا أبو عباد شين يحيى ابن عباد قال حدثنا الماجشون شين عبد العزيز قال أخبرنا عبد الله ابن دينار قال نظر ابن عمر يوما عبد الله ابن عمر ياي دوبي وترانا وهو في المسجد في مسلاتي إلى رجل يكل ونمتن يسحب ثوب ثيابه في ناحية من المسجد yana jan tufafinsa da ƙasa faƙal sai ce unzur man ya ce ku diba mini wane ne can ya ce ba abdullahi dinar laita haza indi da dai a ce kusa da ni yake da na mai nasiha amma nesa yake ƙada lahu insanu sai wani mutum ya ɗaga murya ce ma abdullahi umar amma ta arifu haza ya ba abdurrahman ya kai abu abdurrahman baka san wancan ba Ha za muhammad ibn usama ai muhammad ne dan usama ibn zaid qala shi mai bada labari shi ne abdullahi bin dinar yace fa da'a ibn umar ra'sahu da jin haka ibn umar sai sun koyar da kai yace a ah, shi babban mutum ba karami na ba wa naqara da ya dahi al'arab sai kwankwashi ƙasa da hannun shi sun maƙali sa'annan ya ce shi abdullahi bin umar laura'ahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbahu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi to da ya so shi don kuwa jikan masoyin dan masoyin shi ne jikan masoyin shi jikan zaid zaid ibn harisa ne dan usama ibn zaid قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا مؤتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو ابو عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما قال نعم رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن ياخذه والحسن فيقول اللهم احبهما فاني احبهما حدثنا موسى بن اسماعيل شين ابو موسى موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكي حدثنا معتمر هنا ابن سليمان ابن طرحان قال سمعت أبي ما تنسى شين سليمان آه، معتمر ابن سليمان ابن طرحان قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم shi da shi ke ba da labari annahu kana annabi sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhuhu wal Hasan yana riko hannun Usama ibn Zaid da kuma Hasan ibn Ali fa yaqulu sai ce Allahumma ya Allah ahibbahuma ya Allah ka so su fa inni uhibbuhuma don ni ina son su kamar yadda ɗan takara ke kama hannun eh, wanda za a tsaye zuwa ko eh me ya kanu shi ku so shi domin shi yana kunshi shi ko ba haka ba to haka annabi sallar da wasallam ke riko hannun Usama da hannun alhassan eh, ibn Ali sai ce ya Allah ka so su domin ni ina son su mahallar shahid din kenan na hadisin وقال نعيم وقال نعيم عن المبارك قال حضرنا معمر عن الزهري كان حضرني مولى مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن علي بن أم أيمن وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار فرآه عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أي قال أبو وقال أبو عبد الله حدثني سليمان بن عبد الرحمن قال حدثني الوليد قال عن عبد الله بن النبي عن الزهري قال عن ابي حرمه مولى غلام بن زيد انه بينما هو مع عبد الله بن عمر إذ دخل الحجاج بن أيمن فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال العيس فلما ولى قال لي ابن عمر قال لي ابن عمر من هذا؟ قلت عن الحجاج بن أيمن أيمن بن أم أيمن فقال ابن عمر لو رأى قال وحدثني بعض أصحابي عن سليمان وكانت هاجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعيم سنة ابن حماد من أبو حنيفة عن ابن المبارك سنة عبد الله ابن مبارك قال أخبرنا معتمر ابن سليمان عن الزهري قال أخبرني مولا لأسامة بن زيد أن الحجاج ابن أيمن أن الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن حجاج دان أيمن ني أيمن دين سبب ده شيني أكي تشي مات واي أكي تشي بيت وانا مات أم أيمن وانيني أيمن شيني أبا حجاج وكان أيمن ابن أم أيمن أخا أسامة بن زيد لأمه تو أيمن دين dan uwan usama shike amma li ummi wa huwa rajulun min al-ansar kuma ayman ibn ummi ayman din yana cikin mutanen madina fara'ahu ibn umara ibn umar ya ga yana sallah lam yutimma ruku'ahu wala sujudahu bai cika ruku'i bai cika sujuda fa qala sai ce mai ko ma ka mai da sallah hmm a lokacin ya ba shi wannan umarnin bai san kowa ne ne ba ma to kana abu abdullah imam bukhari ya ce wa haddasani suleiman ibn abdullah ibn abdurrahman haddasana walid ibn muslim haddasana abdurrahman ibn namir an zuhri qala haddasani harmala maula usama ibn zaid annahu bainama huwa ma abdullah ibn umar usama ya ce wataran shina tare da abdullahi bin umar iz dakhala al ibn ayman sai da hajjaj ibn ayman ya shigo masallaci falam yutimma ruku'ahu wala sujudahu bai cika ruku'i ba bai cika sujuda bayan ya gama fa qala sai ibn umar ya ce ma'id ko ma ka mai da sallah falamma walla qala ibn umar a lokacin da ya bada baya sai ibn umar ya ce mini man haza kowa ne ne wancan wanda na ce mashi koma ki mai da sallah ƙultu sai na ce mai hajjaj ibn aiman ibn ummi aiman ai hajjaj ne ɗan aiman shi kuma aiman ɗin nan waccan mata da ka sani ummi aiman to ɗanta ne faƙalar ibn umar sai ibn umar ya ce o'o oh, oh. laura a haza rasulullah sallallahu alaihi wasallam la habbahu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan mutumin ko wannan matashin to la habbahu da ya so shi tukuna na ibnu umar fa zakara hubbahu sai ya ambaci eh, son da yake mai wa ma waladathu ummu ayman da kuma dan da ummu ayman ta haifa to qala yace wa zadani bukhari sai ce wa zada ne babu ashabi an sulaiman ku haddasa ni ce mun ko mu zada ni ce mun to haddasa ne babu ashabi an sulaiman wasu daga cikin abokan karatu na sun karantar da ni daga Sulaiman ibn Abdurrahman kenan ga can cikin isnadi na farko wa kana hadinatan nabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita ummu aimana din wa kanat in hadanatan nabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin waɗanda suka reni annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zuwa gidanta yace ya zauna a ran gidan su ta fira to ita ummu aiman saboda renon da ta mai tana da daraja kwarai to jikanta ne ake magana a kan shi to shi ne abdullahi bin umar ce inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi lalle ko da ya so shi to me ya kawo wannan hadisin cewa na da yan uwantaka da Usama ko Usama tun da zai dan uwansa ne li ummi to tunda dan uwan Usama ne li ummi to ashe yana da matsayi a wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan gashi kuma jika ne ga wadda tare ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ga duk alamu wannan zamu da sa'aya saboda lokaci na gwamma tsawon sallar magariba abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki kuma ya kara mana soye son waɗannan sahabbai bayan Allah waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su kuskuren da ya faru cikin wannan karatun bayanin Allah ya fi mini ya cikin zukatun masu saurare masu ba na bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik